Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 25 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu. an rantsar da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a sannan saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar burtaniya ta yi je jama'a ya daɗa zama tilas ga burtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban ƙasar Ghana Alhaji Mahmud Bawumia ya shirya wani taron buɗe baki a fadar gwamnatin wato Jubilee House a birnin Accra. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna tafe da nasihar malamai, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan kuma masu azumi ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu wacce bayanta za a yi abinda wani hadimin fadar White House ya kira wasu muhimman sanarwoyi. Kai tsaye Trump ya zarce zuwa gidan jakadan Amurka a Japan da yammacin yau dinnan Asabar inda ya jawabi ga wasu manyan 'yan kasuwan Japan. ina iya faɗa cikin haƙaƙewa cewa dangantakar amurka da japan ta taɓa yin ƙarfi kamar yadda take a yanzu ba ba ta taɓa yin tasiri kamar ta yanzu ba ba ta taɓa zama ta ƙudda da ƙud kamar ta yanzu ba in ji trump yayin da yake jawabi ga shugabannin manyan kamfanoni ya ƙara da cewa wannan lokaci ne na marmarin yin cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe biyu da muke matuƙar ƙauna duka Trump ya yi fatan Amurka da Japan za su cima wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya ba da daɗewa ba. Da alamar da Firaministan Japan Shinzo Abe wanda ya so ya yi kusa da eh, Trump sosai. Na fifita shagulgula da ɗauke-ɗauken hotuna a wannan ziyarar da gangan don ya karkatar da hankalin jama'a daga batutuwan da shi da Trump za su tattauna a kansu mutanen biyu sun tattauna fiye da arba'in a rayuwarsu na wato shugabanci wanda ba kasafai ake yin haka ba a cewar fadar shugaban amurka ta white house an rantsar da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da ma sauran jama'a a yau dinnan asabar inda aka ga jama'a kimanin dubu talatin a pretoria babban birnin kasar na yi farin ciki da saduda da amanar da kuka danka mani in ji ramaphosa wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da kasar mu ke fuskanta amma kuma na kwana da sanin cewa mutanen mu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma ramaphosa ya hau gadon mulki ne bara bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada jacob zuma yin marabus sanadiyar tabar gaza iri-iri na mundahana ciki har da yin amfani da wajen dala miliyan ashirin na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajensa saboda sanarwar shirin aji aiki da shugabar burtaniya mai ra'ayin riƙau theresa may ta yi jiya jama'a yiwuwar Birtaniyar ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ta zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da wasu jami'ai da kuma 'yan majalisu wannan na iya ƙara janyo rashin tabbas a rikitaccen shirin ƙasar na ficewa daga tarayyar turai 'yan sa'o'i bayan da ta kammala sanarwar cike da kwalla 'yan majalisar dokoki masu sassaucin ra'ayin riƙau waɗanda ke son au birtaniya ta ci gaba da zama cikin tarayyar turai au ta ci gaba da hulɗa da tarayyar turai ɗin ta kud da kud sun yi gargaɗin cewa ba su da zaɓi illa su goyi bayan duk wanda ya gaje ta ko da kuwa boris johnson ne tsohon sakataren harkokin waje kuma mai yin komai gabansa gaɗi a siyasance wanda kuma ke goyon bayan koko ke da goyon bayan da dama daga cikin 'yan bangaren jam'iyyarsu mai ra'ayin riƙau da ke son Birtaniya din ta fice daga tarihin Turai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jami'ai a yammacin india sun ce mutane akalla sha tara sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya jama'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin surat na jihar gujarat ɗaliban sun rasa rayukansu ne saboda wutar da kuma durowa da suka riƙa yi daga ginin in ji jami'in kwana-kwana mai suna deepak saptali yayin da yake zantawa da kafar labarai ta faransa ap kafar labaran ta faransa ta ce ana kuma jinyar wasu ɗaliban fiye da dozin saboda ƙuna da kuma shaƙewa. firaminista narendra modi wanda dan gujarar din ne ya ce yana mai matukar baƙin ciki da alhinin wannan haɗari na gobara cibiyoyin leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka za su ba da haɗin kai ga sabon binciken da ma'aikatar shari'ar amurka ke shirin yi kan koshin jami'ai sun wuce gona da iri sun kuma gudanar da leƙen asiri kan kwamitin yaƙin neman zaben trump a shekara ta 2016 a wata takardar sanarwar da ya fitar da darajar jama'a shugaban cibiyar bayanan sirri ta ƙasa dan quartz ya ce cibiyoyin leƙen asiri za su gabatar ma attorney general ɗin amurka william ba abin da ya kira dukkan bayanan da suka dace a binciken da yake yi quartz ya ƙara da cewa a matsayin wani ɓangare na tsarin ina da ƙwarin gwiwar cewa attorney general ɗin zai haɗa kai da ɓangaren bayanan sirri kamar yadda tsarin yake tun da daɗewa saboda kare wasu bayanai masu matuƙar sarƙaƙiya da aka sakaya waɗanda muddin aka bayyana su ga jama'a tsaron ƙasa zai shiga rashin tabbas. Ibrahim ka almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko a kasar Ghana mataimakin shugaban kasar Alhaji Mahmud Bawumia ya shirya wani taron buɗe baki a fadar gwamnati wato Jubilee House a birnin Accra. Taron ya samu halartar kusoshin gwamnati malamai da sarakai da mataimakan diplomasiya da ma talaka musulmai 'yan zango da ma uwa uba shugaban kasar wakilin murya amurka ridwan abbas daga accra ya hada mana rahoton mataimakin shugaban ƙasa ya gayyaci al'umman zango a bisa shugabancin babban limamin ƙasa sheikh dr usman nokusha rubutu da shugaban majalisar sarakan zango sarkin dagambawa alhaji abdul kadir tahir taron ya kuma samu halartar kusoshin gwamnati malamai da sarakai ma'aikatar diplomasiya da talakawa musulmai 'yan zango da kuma uwa uba shugaban ƙasa na na ado dankwa akufu ado da kansa a cikin jawabinsa shugaban ƙasa ya ce yana taya musulmai tare da yi musu barka da azumtar wannan wata mai albarka da fatar za su yi amfani da lokacin azumin su yi wa ƙasa addu'ar ubangiji allah ya daɗa saukar da ni'imarsa cikin ƙasar ghana ya kuma kare ta ya ce. Mataimakin shugaban ƙasa tun da aka soma azumi yana kewayawa ko'ina a cikin ƙasar yana saduwa da 'yan uwa musulmai su yi buɗe baki tare ya ce bayan haka yanzu ya dawo nan gidansa don haka yana wa kowa marhaban ma'aikatar diplomasiya wasu su kamar sa da ba su azumi ya ce mun haɗu da ku nan Jubilee House don wannan dina. Muna fatar ruhin da ke a cikin wannan lokaci zai kasance lokaci mai tsawo. A nasa ɓarya mataimakin shugaban ƙasar ya nuna farin cikin sane da amshi da al'umma sun kai zuwa yin buɗe baki da shi a Jubilee House. As we all know, this is the month of Ramadan. ya ce wannan lokaci ne na ramadan kamar yadda kuka sani wata ne mai mahimmanci wadda 'yan karoki Allah a cikinsa yake karba da gaggawa wannan ne lokaci da na fi so in za a yi buɗe baki in na tona lokacin shan koko ya kai da ƙose da duk abubuwa da ka kame baki daga barinsu lokacin azumin wannan ne lokaci da muke zama tare da abokanmu waɗanda ma ba musulmai ba mu ci mu sha tare irin wannan sai a nan gane kake samunsa lokacin bukin sallah ma sun fi mu ciye-ciye haka su ma'in nasu ya wannan wata kyakkyawar turba ce a sharuwa lafiya ga abin da wasu da suka halarci wurin buɗe bakin suke cewa kamfe ni da nake sai na promise da muka zo kan kowa jubilee house she mun yi tafsiri kuma a kiran sallah sha Allah ya kawo dream yadda muke so ai waga doka ta addinin musulunci ne sunana Rahina Bikasi Mujadda deputy greater Accra Nasara Port wallahi shi ce alhamdulillah alhamdulillah ba taba yi ba ba taba yi ba shi ne ce Allah ya saka domin an yi abin ba su damu kamar wankan talaka ba da ko wankan mai Professor Abdulrahman Musa. Uh, ni lecturer ne daga New York. Wallahi abu ne mai kyau. Wannan abin da ana yi da jimawa da yana da Ni ne gaskiya farko in gani. Kuma president ya wani magana ya burge ni. Abin da president ya ce ne. wai wallahi ga ma cikin eh, eh, cabinet shi da musulmai da christians. kuma gashi muna nan zaune za mu ci abinci wallahi ya burge ni ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana da Ridwan Abbas. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha uku na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. yau za a ji ansar tambayoyi masu sauraron mu da dama kan falala da kuma ka'idojin daren lailatar kadari da dai sauransu. To idan masu tambayar na saurare ga amsoshinku daga bakin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce. To alhamdulillah da farko dai abinda ake bukatar mutum ya aikata a kwanuka na goma karshe shine mutum ya kara santar ubangiji da ibada sannan abin da ya shafi ibadun da aka fi bukata musamman shine neman dacewa da daren na lailatul kadari wanda duk mutumin da Allah ya sa ya dace ya raya wannan daren da ibada komai kankantar ibadan kuma Allah ya karba to za a bashi lada kamar yayi shekara akalla tamanin da uku da wasu watanni yana bautata wa ubangiji kuma yana ibada kenan kaga akwai alkhairai da yawa da kuma fa'idoji a cikin waɗannan kwanuka na goma ƙarshe kuma wani abin farin ciki da ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin yana karuwa abin da kai misali a ranar ashirin ga wata to idan ka yi shi ranar ashirin da ɗaya ga wata lada da kuma darajar da zaka samu ta fi ta jiya ran ashirin ga wata hakanan idan kai ran ashirin da biyu ga wata abin da za ka samu na alkhairi ya fi ashirin da uku da wata har dai zuwa ƙarshen ramadana ɗin sannan kuma daga cikin abubuwan da ake bukatar mutane su lizimta shine yawaita neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar istighfari da kuma wato neman bukatunsu na duniya da lahira sannan daga cikin abubuwa da ake bukata a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen ramadana akwai itikafi wato lizimtar ah, masallaci mutum ya keɓe kansa don ibada sannan ka'idoji da kuma sharuɗa na wannan itikafi din akalla ana yi ne a masallacin da ake sallar juma'a a ciki sannan kuma akalla shine mutum ya kwana wato ya yi ni mafi karanci kenan ko kuma ya yi kwanaki akalla kwanaki goma wato ma'ana ya wayi gari ranar sallah daga nan kawai sai ya bar masallaci ya wuce masallacin idi haka nan ake bukata sannan keɓantuwar da zai yi a lokacin itikafin nan shine babu abin da zai yawaita yi illa karatun alkur'ani sallolin nashila istighfari neman yarda Allah a nan duniya da lahira kuma da sanya kai cikin bukatu da kuma iyaye da iyali da yan uwa da ƙasa da duniya ma baki daya sannan baya ga haka akwai ayyuka kuma na zakatul fitr wato zakan kono ko zakar da kai wadda ake yi a ƙarshen wato azumin nan wannan zaka wato ta wato ma'ana ta zama wajibi a kan duk wanda yake mutum namiji ne ko mace ɗa ne ko bawa ƙarami ne ko babba wanda duk yake da hali ko kuma mai shi wanda ya mallake shi in bawa ne ko kuma wanda yake ainihin wato uba ko kuma mai gida da wata jama'a suke karkashinsa sai su ma ya nufinci wannan mai gida nasu ya fitar musu sa'annan an fi so a fitar tun ana misali sallah saura kwana biyu don saboda waɗanda za ka ba su su je su sarrafa shi sannan kuma su masu waye da gari ranar sallah suna farin ciki kamar yadda mawadata su ma suke farin ciki sannan ana fitarwa ne da abincin da mafiya yawan mutanen wannan gari suka fi amfani da shi in ka ɗauka kamar mu a nan a ƙasashen afirka an fi amfani da shinkafa da masara da dawa da gero da alkama da kuma dibino duk ana fitar musu da kuma sha'ir da dai makamantansu duk abin da mutane ya rinjaya hatta cikui wannan ana fitar mishi wato ma'ana busasshen nono rakumi duka ana fidda kai da shi duk abin da mutane ya wayi gari shine abincinsu mafi rinjaye to ana fidda wannan kan fidda kai da shi sannan kuma waɗanda ake fitar musu ɗin inda misali a ce a daren jiya an yi wa mutum haihuwa aka haifa masa jariri ko jaririya sai aka wayi gari gobe sallah to kafin sallah ta fito kamar da muka yi bayani an so a yi ne tun kafin sallah akalla da kwana biyu ko da kwana uku amma kafin a tafi idi sai aka yi mutum haihuwa to wannan abin da aka haifa din ko da daddare ko washe garin idi kafin dai a tafi idi din to shi ma ya halarci ko ya cancanci a fitar masa ko a fitar masa da ga waɗannan jariran su ma a fitar masa da wannan zakatun fitar mai sannan kuma har yanzu daga cikin abubuwan da wato mutum ka'idar da ake fitarwa akalla ana fitar da ainihin wato sa'i hudu wato mujunnabi daya wannan shine kowane mutum guda a cikar masa da guda daya idan ma babu abin aunawa din to ana iya samun a yi kwatanta da tafuka guda biyu a dunkule ko a haɗe na mutumin da yake ba wada ba wato ma'ana ba ɗan ƙaramin mutum ɗan gajere ba ba kuma dogo wanda ya fi kowa tsayi ya kera mutane ake buga misali da shi ba a matsakaicin mutum a ainihin wato ɗaula tafinsa kowane tafi wato ma'ana a cika har ya cika wannan mudun na in kai lissafi za ka ga tafuka hudu kenan wanda shi zai cika wancan babban mudu din to shi ake cire ma kowane mutum shi kadai mutum yana iya cirewa kansa ya cirewa iyalansa ma'ana matansa da 'ya'yansa da danginsa waɗanda suke karkashinsa wato ma'ana kulawarsu ko ciyar da suke karkashinsa da kuma ma'aikatan da ke karkashinsa kamar barorinsa direbobinsa da ainihin wato kuf da ma'aikatan shi da suke karkashinsa duka zai fitar musu amma in mutum yana da halin fitarwa ya ki ya yi rowa bai fitar ba to ya tabbata cewa azuminsa a rataye yake wato ma'ana ba a karɓi azuminsa kai tsaye ba kaga wannan matsala ce mhm. sa'annan idan mutum ya saba fitarwa sai aka wayi gari rayuwa ta canza bai da halin fitarwa to a nan Allah baya ɗora ma rai sai dai abin da za ta iya don haka shi ma ya shiga sahun waɗanda za a ba su kenan kada ya matsa wa kanshi mm. sannan kuma ko da akwai abin da za a fitar ɗin sai ya zama na ba zai wadata a fitar ma kowa ba kuma babu halin aje a siyo don haka sai a fitar ma wanda yake shi ne shugaban da waɗanda suke karkashinsa na kai tsaye muna fata allah maɗaukin sarki ya ba bayan allah ikon fitarwa sannan waɗanda ake ba su in an fitar na farko dai idan akwai mabukata tsananin bukata ma'ana waɗanda ba sa iya dafa abinci to ana bukata a ba su wannan sa'an nan marayu gidan da mutum ya mutu ya bar iyalan shi su ma ana bukata a kai musu don su waye gari ranar sallah suna cin abinci suna farin ciki kamar yadda masu uba suke yi sa'annan kuma akwai sauran waɗanda suke mabukata ne waɗanda ba su kai waɗancan ɗin tsananin bukata ba to su ma duk ana ba su wannan zaka ta da kai sa'annan abubuwan da ake bukatar mutum ya yi a ranar idi hmm. na farko a idan allah ya sa aka waye gari misali aka cika azumi talatin ko kuma a ranar ashirin da tara aka ga wata na shawwal to washe gari zai zama idi kenan bayan shugabanni wato sarkin musulmi ya ba da sanarwa to a wannan rana a safiyar idi ba a yin azumi kafin a tafi masallacin idi abin da ake yi shine za a kawo abinci mutum ya ci abinci ya koshi sa'an nan ya yi wanka idan ya yi wanka wanka dai ta ibada kamar da aka saba sa'an nan ya ɗauki tufafinsa in allah ya hore mishi sababbin tufafi ya sanya su in kuma tsofaffi ne ya wanke su ya sa musu turare ya sa su a jikinsa ya yi ainihin rawani ya yi shiga mai kyau ta kamala ya kama hanya in abin hawa yake da shi ya hau abin hawansa idan kuma wato a ƙasa za shi to ya dai taka zuwa masallacin nan yana ainihin ƙaskantar da kai yana godiya wa Allah yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ya kama hanya yana wannan talbiya din har ya isa masallacin to ita sallar gaba ta ai sunna ce nafila ce don haka ba a yi masa nashila kafin zuwan liman kenan da zaran mutum ya isa masallaci sai ya nemi guri ya zauna idan ya nemi guri ya zauna liman zai zo idan liman ya zo abin da zai yi shine kai tsaye ba a mata da ikama kawai kabara har ma ake yi sai ainihin liman ya tada kabara a bi shi a yi kabarbari a raka'an farko kabarori guda shida bayan kabarar harma nan a yi kabarori guda biyar a raka'a ta biyu bayan kabara ta miƙewa waɗannan in aka yi sai a yi sallama sannan liman ya tashi ya fuskanci mutane ya yi musu hudu ba daga cikin abubuwan da zai musu hudu ba shine na muhimmancin aikin da suka yi tsawon wata guda wata ramadan da kuma abubuwan da ake bukata su yawaita aikatawa a sauran rayuwarsu sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mai koyi da shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka bi su wato tabi'ai da masu bin su abin da suke yi shine kafin wata wato da zaran an yi watan ramadan an kare an shiga shawwal to tun daga wannan shawwal din har zuwa watanni shida addu'a suke ya Allah duk abin da muka yi a cikin ramadana Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka sa mun dace Allah ka sa mun dace ka karba aikin su kenan hmm. ana cika wata shida sai kuma su ci gaba da yin wata addu'ar cewa ya Allah ka kai mu ramadan mai zuwa Allah ka kai mu ramadan mai zuwa ka sa da mu za a yi don irin ayyukan alkhairi da muka yi a baya wato ramadan da ta wuce mu sake maimaitawa to kaga kenan a shekarar gaba daya mutum bai da lokacin zai saba wa ubangiji oh. a nan ya yi ibadar yana neman a karba can kuma yana fata ya dace kuma yana bukata allah ya sake maimaita masa to a takaice waɗannan abubuwa su ne ya kamata mutum ya kokarin aikatawa a cikin kwanuka da suka rage mana a cikin ramadana sa'an nan daga cikin alamomin da mutum zai gane sallolin da ya yi da ayyuka na ibada duka gaba ɗaya a cikin watan azumi alamar da za ta nuna mishi cewa an karba ne bayan azumin ya ci gaba da aikin kirki ya zama mutumin kirki ya ci gaba da aikin alkhairi ya ci gaba da sha'awar aikata aikin kwarai ya ci gaba da kyama da kuma gudun aikin laifi da sabon ubangiji to waɗannan alamomi ne da za su nuna mutum cewa ya dace da lailatul kadari kuma ya dace an karbi azuminsa muna fata Allah ka samu dace. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Salaman abu da ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai makon. To Madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadan ga nasihar malamai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Idris Bashir limamin babban masallacin Juma'a da ke Aba jihar Abia Allah madaukakin sarki ya kawo mu watan Ramadan wanda kusan yau mun raba ɗaya daga cikin kashi biyu don haka muke ƙara jawo hankalin al'ummar musulman duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin Alkur'ani mai girma musamman da yake ya wajabta ma musulmai azumi kamar yadda ya wajabta kyautata waɗanda suka zo a gabaninku. To kalmar kuna a nan ake gina komai domin shi musulmi ya san cewar azumi wani abu ne wanda yake sirri wanda idan mutum ya shiga ɗaki yanzu ya ci abinci ya fito ba wanda zai iya cewa ya ci abinci in ba Allah ba. To amma saboda tsoron Allah a tattakuna ɗin nan sai mutum ya zamanto ya yi ƙoƙarin ya kiyaye dukkan wani abu wanda yake hakki ne na Allah a cikin wannan wata Ramadan. Gujin magana kamar ta maganar da za ta kawo masa wato sarayar azumin kai ya zama azumin ma bai samu shiga ba. Kamar yanda idan maganar ta fito ta wata fiska wanda Allah bai yarda da ita ba, ya zama wannan a tattakuna din bai samu ba. Amma in a tattakuna ya samu, to alal hakika wannan ibada da muke gabatarwa muna sa ran ubangiji subhanahu wataala zai karbe ta kai tsaye ba tare da wani shamaki ba haka zalika kuma za mu yi la'akari da abin da ya shafi bangaren yarin bakin mai azumi wanda annabi sallallahu alaihi wa Sallam yake cewa har ya fi wato almisi daɗi a wajen Allah to anan malaman hadisi sun yi bayani cewa ba ana nufin warin baki warin baki ya bambanta da yamin baki da haka kada mutum mutum ya zamanto yana kazanta bakinsa da goro da su da komai ya ce wai Allah yana son wari a Allah madaukakin sarki tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah madaukakin sarki mai sarki ne baya karban abu sai mai sarki a ƙarshe dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan tsoron Allah ya zama zamanto jikin kowane musulmi wanda hakan zai ba da dama wajen ibadarsa ta samu karkuwa a wajen Allah subhanahu wataala addu'an mu shine Allah madaukakin sarki ya karbi ibadar mu ya sanya mu cikin waɗanda ake biyantawa a cikin wannan wata mai alfarma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. takaice shugaban amurka donald trump ya isa kasar japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu wacce bayan ta za a yi abinda wani hadamin fadar white house ya kira wasu muhimman sanarwoyi an rantsar da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa a bainar sauran shugabannin yankin da ma sauran jama'a masu yawan wajen dubu talatin a yau dinnan asabar a pretoria babban birnin kasar. saboda sanarwar da wato saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar birtaniya mai ra'ayin rikau theresa may ta yi ji jama'a yiwuwar birtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ta daɗa zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da wasu 'yan majalisu jami'ai a yammacin india sun ce mutane akalla tara sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya jama'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin surat na kasar gujarat hukumomi a kasar venezuela sun ce wasu fursunoni 29 sun mutu sannan 'yan sanda 19 sun jikata jiya jama'a a wani tashin hankalin da ya barke a wani gidan yarin da ke a da ke jihar patoguisa Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai solomon abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau vitek zanga-zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya. 24 heures sur 24.